Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da littafi mai tsarki saboda tsarkin wannan wata ne ake rufe dukkanin wani ne da kofofin gidan wuta sannan a buɗe kofofin gidan aljanna daga cikin falalar azumin sun haɗa da na ɗaya azumin Ramadan na kankare zunuban mutum kamar yadda ya zo a hadisin Huzaifa radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fitinar mutum a cikin iyalansa da dukiyarsa ko makwabcinsa sallah da azumi da sadaka suna kankare su na biyu ya zo a hadisin abi umama ta radiyallahu anhu ya ce na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka umarce ni da wani aiki da Allah zai amfanar da ni da shi sai ce ka lizamci azumi domin babu kamar sa dukkanin waɗannan hadisai sun tabbata na uku kuma shine musabbabin tsoron Allah na hudu a watan Ramadan ana buɗe kofofin gidan aljanna sannan kuma ana kulle kofofin gidan wuta sannan a ɗaure shidanu kamar yadda ya tabbata a hadisin Abi Huraira Ubangiji Allah shi sada mu da rahamominsa na cikin wannan watan Ramadana Ubangiji Allah ya azurta mu da samun falalarsa na wannan wata Ubangiji Allah ya nufi mu da aikata ayyan alkhairi ya tsare mu da aikata aikin aisha a cikin wannan wata ta Ramadana ina wa daukacin al'ummar musulmi barka da shan ruwa kuma shige cikin ci gaba da labarinmu mai suna sarauta ta ce kashi na uku idan ba ku manta ba a littafi na baya mun dakata ne a daidai inda akan haifuwar Bilkis kuwa an sha daba sosai malam Musa ya ce sai an zubar da cikin don ya gaji da wahala duk da ba wani abin arziki yake musu ba amma cewa yake yara mata ba komai ba ne sama da ɗawainiya, da wahala har tsufansu. inna abi ta ce sam ba za a zubar da cikin ba da ke allah ya yi da rabon zuwan bilkis haka dai babu yadda malam musa ya iya aka haifo ta yana jin tsaki ko kallon yar ma baya sanyi saboda dukukin takaicin mace aka sake haifa sai kuma allah ya haifuwar ta tsaya daga kan bilkis bilkis ta taso tun tana yarinya ta fahimci mugun halin mahaifinsu da ke nunawa a kanta da sauran yayyunta da mahaifiyarta hakan yasa a koda yaushe fuskarta take a daure ba ta murmushi saboda yawan tunani da yayi mata yawa da rashin kwanciyar hankali ga tsanar mata ga tsanar maza da ta taso a ranta tana ganin duk halinsu daya da mahaifinta ba abin da suke so sama da su auri mace kawai sai ta wulakanta ta ba tare da wani daraja ko kima ba shi yasa har gobe babu namijin da zai ci ya ga fuska a wajen Bilkis bare ya saran za ta kula shi kashi kuma Allah ya yi mata sura adire take irin wacce ake kira da Coca-Cola ship gashin ta har gadan baya irin na cikakkun fulani ga idanuwanta dara-dara farare kal tamkar madara kullum ba ta da abokin hira sama da rediyo da ke ɗakin su kullum tana manni a kunnanta tana sauraron shirye-shiryen da ake gabatarwa tun daga binni abin na matakar birge ta har sha'awa yake bata idan ana wani shiri na ilimin yaranmu a yau a yanda ake wadatar da ilimi ji take ina ma tana da wannan damar na zuwa makaranta iyakar su ilimin muhammadiyya na bokan kuwa firamare ce kawai wacce a sati bai fi malami ya zo so malami ɗaya ya zo ba da ke suna cikin lungu sosai shi yasa ba a cika samun malamai ba gaskiya sannan ba kowa ke kaunar shigowa yankin ba saboda yanda yake da manyan le yake da manyan jeji da rafi zuwan mutanen birni wajen sai wanda ya daure mahaifinta malam Musa direba ne da ke ɗiban mutane a motarsa a kori kora zuwa can gaban ƙauyensu cikin kasuwa ko wata rana su shiga binni sannan su dawo gida shine sana'arsa Allah sarki wannan kenan ci gaban labari masarautar Manadaras Manaras dai masarautar Manaras Mai martaba sarki Abdullahi ya dubi Gimbiya Falmata duba na tsanake kafin ya dauke kai bai yi magana ba dagowa Falmata ta yi a sanye ta ce Allah ya baka yawan rai mai martaba hannunka baya rubewa ka yanke shi har gobe da Yarima ya surdani a gare mu idan muka ce za mu ci gaba da fushi da shi abin ba zai yi masa kyau ba dan Allah a duba Falmata ta ida maganar tana kara dukar da ganta kasa. Shiru na inda ke komai martaba yayi kafin ya nisa a nitse ce zan yi tunani akai. Kasa motsawa Falmata ta yi. Lalle ba karamin fushi mai martaba ke yi da dan nasu ba. Yarima Yasir musamman ma yadda yake nuna halin ko in kula akan maganar maganarsa yasa ta fahimci irin girman fushin da yake yi da shi gaskiya ba za ta so abin ya tafi a haka ba dole ta san yadda za ta daidaita komai girgiza ka kai ta yi a sanye tana aro murmushin jarumta ta yaba a fuskar ta tace shikenan duk abin da ka yanke a gare shi daidai ne domin kai din mahaifinsa ne kai kake da ikon komai a kansa na barka lafiya ta ida maganar tana miƙewa a sanye ta yi hanyar fita dakata cewar mai mataba da ya juyo a tsanake yana duban ta yace duk da na san cewa ya dade da kammala digiri ɗinsa na biyu bai dawo gida ba hakan na nufin baya bukatar a takura masa game da kazamar halayyarsa ya cije lips dinsa cike da takaici kafin ya ci gaba da faɗin zan neme shi zan sa a yi masa magana ya dawo amma ki sani daga ranar da ya dawo ba zai wuce wata biyu ba zan haɗa shi aure da duk yarinyar da na ga dama juyowa falmata ta yi a firgice don tun ɗazin dama ta juyo ba kawai ta dakata ne tana sauraron girgiza kai yayi cike da tabbatarwa Ya yace abin da yake bukata kenan ni kuma zan masa ba tare da na ra'ayinsa akan yana da wacce yake so ko akasin hakan ba wannan kuma umarni ne daga mai martaba na sarautar manaras ba wai daga mahaifi ba dan ba zan lamunci yanzu bar min da kima da daraja a idan mutanen gari da kewaye ba ina fatan kin fahimta hankali tashe falmata ta girgiza kai cike da karbar umarni daga mai martaba babu damar musu bare ta samu abin fada haka tana ji tana gani ta shanye maganganun da ta so a bisa yakin dole ta yi masa sallama sannan ta nufi sashin ta hankalinta a matakar shi. bayi ne jere a layi suna duka mata wasu na zubewa idan sun ganta saboda girmamawa sai dai sam hankalinta bai kai gare su ba saboda tashin hankali da take ciki na maganar da suka yi da mai martaba akan Yarima Yasir shigewa sashin ta tai tana mai wucewa can kuriyar ɗakinta ba tare da takula da bayan kofar tata da suke mata sannu ba zama ta yi a gefen lallausan gadonta wanda ya ji ado da tarin mayafai irin na sarauta ta cire alkyabbar da ke jikinta tana gyara zama sosai haɗi da faɗawa duniyar tunani ba kuma ya sa gimbiya falma ta shiga wannan yanayi ba sai dan kawai ta san waye yarima yasir ta san yadda ya tsana aure da duk abin da zai danganta shi da hakan baya so saboda ba ta mantawa kwanaki ta yi masa maganar cewa ya je ya nemi duk yarinyar da yake so a aura masa domin ya daina wannan kazamar halayyar tasa tashi guda ya nuna tsantsar tsanar auren a fili yace baya so yace kuma idan har akan wannan dalili ne ma take son ya dawo Najeriya to ya fasa gwara ya zaman sa a can America domin babu plan ɗin aure a tsarin tsarinsa yanzu samsam a yanda ta fahimta har cikin zuciyarsa yake faɗa mata hakan wannan dalili yasa Gimbi ya ta fushi da shi bata kara yi masa magana ba sai dai a banka da uwa baki daya ta damu da yanda al'amuran Yarima ya ke guda ke dagulewa nisantarsa da masarauta na kara yawaita sunansa a matsayin babba babban ɗa namiji kuma wanda ake sa ran ya haye karagal mulki na kara kokarin dishewa hakan ya kara daga mata hankali sosai shi yasa ta yanke shawarar yiwa mai martaba maganar don ta lura kamar yayi watsi da lamarinsa a gefe to kuma sai wannan ta kunno ba ta son ta rasa ɗanta kuma idan ya fahimci za a yi masa aure ba tare da zaɓinsa ba tun ba ta san me zai biyo baya ba kuma duk da a kasan zuciyarta tafi kowa san a yi hakan ko Allah zai sa Yarima Yasir ya shiryu ya daina mu'amala da matan banza gauran numfashi sosai gimbiya falmata ta ja bayan ta gama wannan tunanin ta kwanta a hankali haɗi da limshe ido tana fatan a ce komai ya daidaita Allah sarki wannan kenan can ko America you are very sweet prince sam ta furta hakan a daidai lokacin da take mai da kayanta bayan sun gama masha'ar su limshe ido ya rima yasir yayi bai mata magana ba ya kawar da kai yana dauko wayarsa da ke kan center table ya latsa kiran Musa Musa na can waje ya miƙe da sauri ganin kiran yallabai ya kara a kunne cike da girmamawa ya ce barka dai ranka shi dade tura mata kuɗi cewar Yarima Yasir da yayi maganar a takaice yana kashe wayar ko ba a ko ba a faɗa ba ba fadan Musa ya san wa yake nufi samanta a tura mata kuɗin harkar da suka yi take kuwa ya yi mata transfer ɗin 1 million a kuɗinsu na can domin dama yana da account number account number yawancinsu already Sam na ɗaukar post ɗinta za ta tafi domin ta san ba magana zai yi mata ba ta ji wayarta ta yi kara murmushi ta yi ko bata duba ba ta san sakon yarima ne gaskiya tana son wannan gayan ya haɗu ta kowane fanni mai da wayar ta yi ta iso gabansa lokacin idansa a limshe kamar mai bacci ta duka daidai kan fuskarsa ta kai masa back a goshi tana murmushi ta ce thank you tell me meet next time ta furta hakan tana barin wajen cike da karairaya tana karkada bombom ya tsina fuska prince yana dan jin tsaki a hankali ya kara gyara kwanciyarsa akan kujerar da yake kafin ya limshe ido ba a dauki wani lokaci mai tsawo ba kuwa bacci yayi awon gaba da shi Allah sarki kauyen Jirago Bilkis kin gama hada wankin cewar inna habi da ta shigo ɗakin yanzu tana miƙo mata omo ta ce ki sauri kada rana ta yi miki a bakin rafi karɓar omon bilkis ta tana cusawa a cikin kullum wankin da ta hada ta ce zan biya gidan su ramatu ne domin ta ce min za ta je inna habi ta ce to ku kula da hanya yauwa ga wannan sakon na kukar miya ki ba wa innan ramatu kin ji karɓar kullin ledar kukar bilkis ta ta ce tom inna sai na dawo Allah ya tsare amin bilkis ta amsa tana dukar da tana daukar kayan wankin akai za ta dora sai kuma ta dawo da shi tana kallon inna habi ta ce na manta inna an jima zan je kasuwar gwabe na saro kayan marmari na waje na sun kusa karewa inna habi ta ce kayya to ai da kin yi magana tun jiya gashi zaki je wanki ko hakura zaki dan kamata yayi ki je kasuwar da wuri girgiza kai Bilkis ta yi ta ce Zan yi kokari na dawo akan lokaci kafin a fara lodin zuwa kasuwar tunda sai bayan azahar ake tafiya. To shikenan, Allah ya kai mu anjimar. Nan Bilkis ta yi mata sallama, ta fito turistai ganin mahaifinta a tsakar gida tsaye da inna Zabba'u yana shirin fita. Dukawa ta yi har kasa ta ce ina kwana babba. Tsaki ya ja yana ɗauke kai bai yi magana ba. Bilkis ta sake faɗin barka da safiya inna Zabba. Taɓe baki inna Zabba'u ta yi da ƙyar lafiya. miƙewa Bilkis ta yi za ta wuce na zabba ta dakatar da ita tsaya Bilkis na zabba ta furta hakan tana kallon Malam Musa ta ce kamar na ga ka tara wanki ko Malam Musa ya ce haka ne na zabba ta ce to bari na ɗebo mata bari na ɗebo mata su tunda ita ma wankin za ta je harara Malam Musa ya ƙwarawa, Bilkis ya ce ai da kin banni na ci kundin ubanta yar jakar uba za ta je wanki na uwarta bata san da na bata san da nawa ba yayi maganar kamar ya make ta in nasabba ta ce rashin hankali ba, laifin duk na uwar ne tana koya mata raina uba bari daina kwaso ta yi maganar tana shigewa ɗakin sa cike da dariyar keta kasa ɗagowa bilkis ta tana mamakin idan wajen wahala ne to ubanta ne idan kuma shine zai yi mata wahalar ji yake tamkar tsintar ta yayi ba shine ubanta ba ga tunanin yadda omen zai ishe ta ne ko a'a ga kuma kayan baba wanda ta san ba lalle ba da kuɗin sabulu ba to duk wannan bai dame ta ba matsalar kawai oman wajenta ba zai ishe su ba ne. watso mata kayan in na zabba yi masu yawa kusan kala shida ta ce a wanke su tas girgiza kai Bilkis ta yi ta duka tana kwashewa kafin ta zuba cikin abin wankinta ta yi waje a kofar gida ta tarar da ilu suna buga kwallon lido da abokansa ga sauran yayyunta can maza kwance kasan bishiya ana ta musu kan wani kansilan da ke wakiltar yankinsu ta girgiza kai kawai tana jin takaicin ga sunan dai sun dan tasa amma har yanzu bata ga amfanin da mahaifinsu ke cewa suna da shi ba domin duk ruwan gidansu ita ce nan ke ɗebowa haka zalika itan ce girki ita ke siyo ita ce ke siyo duk wani aike mazan gidan ba abin da suka sani sama da su ci sai kuma a yi ta hira kasan bishiya ana musu daga nan kuma a yi ta bin daji ana harbin naman dawa tamkar wasu mafarauta aikinsu kenan ta gefen su ta wuce fuskarta a ɗaure har ta shiga layin su ramatu a tsakar gida ta tarar da ramatu na shirin fitowa ganin bilkis ta ce kaga yar halak yanzu nake cewa duk yadda aka yi kina hanya domin ba ki ɓata lokaci murmushi bilkis ta yi tana gaishe da innarta da ke zaune kan kujerar tsakar gida ta ce ga sakonki in ji innata karɓa innar ramatu ta yi da fara'a ta ce kai amma na gode wallahi ki ce mata ina godiya Bilkis ta girgiza kai kafin su kai sallama sannan suka bar gidan gabaki daya Allah sarki can ko kasar America yalla bai dama muna da baki ne yau cewar Musa da ke driving motar da Prince ya sirke ciki yana kara kallon gaban gidan da suke dawowar su daga wani waje kenan sun dan fita tun safe daukowa Prince yayi a nitse yana kallon fadawan da ke tsaye a gaban gidansa kowanne ya sha rawani ana jiran isowarsa mamaki ne ya kama shi sai dai bai nuna hakan a fili ba kawai dai ya taɓa baki yana maimai da kansa jikin laptop ɗinsa da ke gabansa ya ci gaba da latsawa hankali kwance an gaishe da yarima mai jiran gado sarkin gobe da yardar Allah gaba salamun baya salamun cewar fada wanda ke tsaye a wajen suka fara yi masa kirari cikin girmamawa da nuna soyayyar su gare shi limshe ido yarima yasir yayi yana jin wani irin yanayi haka na daban a jikinsa bai yi musu magana ba har lokacin da Musa ya fakin a cikin gidan da ɗaya daga cikin su ya iso da sauri yana buɗe masa kofa wasu na masa wasu na baza babbar rigar su Yarima zai fito ya fi minti goma zaune a cikin motar bai taso ba yan mulkin sun motsa kansa ya kara zafi haka ya shanya su sai can ya fito cike da kasaita yana gyara tsayuwarsa kafin suka sauke babbar rigar su nan suka ci gaba da yi masa kirari suna bin sa a baya lokacin da yake tafiya zuwa falansa tsayawa duk suka yi a bakin kofar falon ba su shiga ciki ba ɗaya daga cikinsu ne ya ba fadan yariman musa ya ce ka sanarwa yarima sako ne daga mai martaba sarkin manaras yana buƙatar ganinsa daga yau zuwa gobe girgiza kai musa ya yi ya shige cikin falon lokacin yarima na hakimci kan kujerarsa musa ya faɗi cike da girmamawa ya ce allah ya baka yawan rai sako ne daga masarautar manaras mai martaba na son ganinka daga yau zuwa gobe shiru yarima nasir ya yi Yasir yayi bai ce uffan ba har Musa ya cire tsammani da jin amsa can dai ya ce Rima Yasir ya ce okay sake dukawa ba fadan Musa ya ce zan isar da sakonka domin kowa ya zama cikin shiri yana ida maganar ya mike yoyo waje har yanzu suna yadda suke yana jiran ana jiran aji ta bakin Yarima Musa ya sanar da su cewa Yarima ya amsa gayyatar sarki cike da girmamawa don haka kowa ya zama cikin shiri za mu wuce Najeriya su ma cike da girmamawa suka ce Allah ya kai mu da alkhairinsa amin Allah sarki can ko masarautar Manaras sarab sarab ya karaso sashin nata yana waiwaye fuskar sa lulube da jan mayafi kai tsaye shige ciki ba tare da ya nemi iso ba domin taɓoyayyar hanyar da za ta sada ka da cikin ɗakin nata ya biyo kamar yadda ya saba a ko da yaushe kwarkwara sa'adiya na kishin gide wata baiwa na mata tausa suka shiga suka ga shigowar mutum fuskar sa dauke da jan kyalle tana ganin sa ta gane waye dan haka ta dubi baiwar tata tana mata alamar ta fita ta basu waje miƙewa baiwar ta yi kafin shi kuma ya warware mayafinsa yana ɗan waiwaye na rashin gaskiya miƙewa zaune sa'adiya ta yi tana kallon sa a tsanake ta ce sarkin gida zuwanka ba na banza ba dole akwai muhimmin labari da tare da kai dukawa ya cike da girmamawa ya ce Allah ya ja kwana ranki shi dade akwai wani mummunan abu da ke da shi da ke tafe da ni yayi maganar kasa-kasa yana kara waiwaye girgiza kai ta ce ni na san da haka bayyanar ka anan sai da dalili sake risina waye sosai yana kara kasa da muryarsa ya ce ranki shi daɗe abinda nake tafa da shi mummunan labari ne azabure ta kalle shi ta yi magana ba sai dai kawai tana jiran ta ji ta bakin sa ne sarkin gida da ke durkushe gabanta ya sake waiwayawa kafin ya juyo cikin magana kasa kasa ya ce daga majiya mai karfi na ji cewar mai martaba Sarkin Manaras na shirin wa Yarima Yasir aure nan ba da jimawa ba. Wannan maganar banza ce, cewar kwarkwara cewar kwarkwara Sa'adiya da fuskar ta fara canja launin fushi ce Yarima Yasir din da baya kasar yaushe aka shirya hakan da zai yi aure. Ni fa da kaina na sanya masa tsanar auren nan, na kuma cusa masa kaunar zina a zuciyarsa. Sannan ka ce min za a yi masa aure? To ta yaya? Yaushe ma ya shiryu da har zai yi tunanin aure? Ka san irin ka san irin karfin kafin da na yi a kansa kuwa gaskiya baka ji daidai ba kwarkwara Sadiya ta kare shi maganar ta zuciyar tana tafasa hankalinta yayi makura makura wajen tashi cike da girmamawa sarkin gida yace ce ai ranki shi dade shi kansa yariman bai san da zancen wannan auren ba wannan duk shirin mai martaba ne me yake watsaye kwarkwara Sadiya ta zumbur hankalinta a mugun tashi sai dukan hannunta take a hankali tana safa da marwa a tsakanin inda suke jikinta har wani rawa yake ta juyo a bisace tamkar ta fashe da ihun takaici ta ce yanzu duk kokarin da nake na gana raba tsakanin mai martaba da Yarima Yasir ashe duk aikin banza ne so yake lalata min shiri na duk zaman da Yarima Yasir yake yi a fada hakan bai wadatar da shi ba sai ya hango sai hango sai yake a can wata duniyar da ya gama lalacewa a titi kai ba zai yiwu ba wallahi karya ne a yi min wannan kutsen cikin plan ɗina eh ta furta hakan tana mai wucewa tun cikin ɗakinta ko ta kan sarkin gida ba ta bi ba akan yasa shi ma ya miƙe yana mai jan kyallansa ya fice a sace kamar yadda ya saba Allah sarki wannan kenan farko kuma karshe na kashi na hudu sai mu haɗu da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin